Ah. ‘yan kaɗan wanda ke marasa jayi ana ba su wasu toga cewa, amma ba za a ba su damar da za su yi karo da dokan al'umma ba. Hmm? Eh wani dai duk abin da aka aka ga ce musu wani abu. amma kaga ba a aje shi ya saba ya karo da abin da dokan mafi yawa ba inna kullal anzumati demokratiya duk wasu tsare-tsare na yan demokratiya ko na demokratiya fil alami na duniya kam tuhaddiduha bi hasabi zahiri iradatul aksariyati dukkansu su ma sukan ce ana la'akari da mafi yawa. Summa tufradu aljami'i daga nan a hukunta wa kowa da kowa wa minhumul aqalliyat allati la tuhtarabu iradatuha wanda ba a darajanta manufansu wa fi asanil awali wa ba'da al mutalabati cikin mafi kyawun eh, ainihin hasanul ahwali wa bu'dul wa ba'da al mutalabati bayan abubuwan da ake nema al ka kattota insaniyan ana ba su dan adantaka ba'du huquqil istithnaiyati eh, wasu hukunce hukuncen togacin ana cewa abin da ake magana ‘yan kaɗan da masu yawa ba suna tuntun musulmai ba sun yi doka kowa da kowa shi akwai kaza a cikin ce to duk haka ke ko a tsarin demokuraɗiyya in aka zo al'ummar da suka fi yawan hukuncin su za a yi in wa'incan suka matsa da duka to ana ɗan funtala musu wani ɗan togacewa da amma ba za a ba su abin da zai karo da babbar doka ba. kamar su wa'inda suka yi tambaya ba su san komai ba game da eh, yadda tsarin takewa take ko tsarin mulki. Hmm? Eh da ake eh, gaskiya ne, to ai kanmu ba a haɗe ki ba. Kullum haƙƙi ba zai bayyana ba ko kai kaɗai ka sani ba zai bayyana ba in ba a maɗa. Inda a ce muna da haɗin kai, to ba za a iya keta mu ba dole a lallabe mu tunda mada, da mun zan haƙuri ai gaba ɗaya ma za tsari ma ba masu yadda aka faɗi a farko yayin da za a ƴanta Najeriya ka ce dole tsarin musulunci za a ɗauka da ƙarshe za a yi an ce a zaɓar jamhuriya ake sauko mulki sarakuna aka ce jamhuriya sarakuna suka tsaya suka yi magana masu abin da lura da mulkin sarakuna aka ce mulkin sarakuna kai fatali da su ka dubi waƙan eh, mai yake da suna abakar imam ko wannan na ko eh abakar imam ko eh shi ka dubi waƙan da yi wannan sarakun da na tusan shehu sha biyu ne inda je yana na ina jinjina sarkin sokoto yana jinjina wa kaza kaza yana jinjina wa bare bare da su da dama da sokotawa haka suke yana jinjina wa yan yola yana kiran yan jalingo yana kiran yan fulato abokan zama ne tuntuna shekara da shekara ake zan tare da su ina so ina kiran dakarun eh, koji yan idda yan ina ne yana kiran nufawa yana kiran wane ne idan kuka bari kuka ci amana za fa a waye gari a yi jamhuriya kuma ku sarakuna in kuka bari za fa yi kuka to da da, da hankalin da sun fara kuka ta inda an karɓe komai a nusa waƙan da ya na sa'adu zunkur yi ba a sa'an ku shi kuma wanda bakar imam ya waƙe ta eh abakar ladan nake so ba imam ba bakar ladan yawwa bakar ladan a bakan ladan da ya waƙe ta wanda yi baitocin mai ya zungur yawwa shi kuma na yazo ya waƙe ta to an gaba shi ce za ku yi kuka za ku yi nadama kuma kuka nan ba zai muku amfani ba ya kawo ga indiya ga ina ne ga ina ne ga sunan yanzu kowane ya yi jangon ya haɗa kai da gwiwa ma kirce ne wannan jamhuriyar ƙarin ƙarin sau wannan jamhuriyar ita in fa aka yi ta jamhuriyar ba fa mai haƙƙi sai yan sanda sai yan doka sai kotu kowa haka ga zero sai ga shi yanzu sarakuna gaba na sarkin musulmi gum? ina hukunci ciyaman na warwarewa don ma ana ganin darajarsa don ma garin ana kallon akwai masallatai da sauran ana ganin girmansu hakimai an karɓe komai sai dai yanzu abin da ya rage in kana da fuloti kana neman wata gona za a mayar da kai fuloti ya kaje sarki ya rubuta takarda ya san hakimi ya rubuta maka to shikenan ka samu tushen da za ka je ka nemi takarda ma shi ma ba dole ne ba yanzu irin takardar da ka je ka karɓa ai kaga ba ma gaba ɗaya ma ba a ma bukatan hakimi a wuce shi in kana son ka tsallake hakimi akwai takardun da ake abin nan ka je ka karɓo can ka cika a yi wane ne ka menene haka ya ma fi ƙarfi Me anguwa an cire ba magana mai anguwa sai dai ya zauna ya dan maula ya zaga yana sannan guda ake gini ake anan amma ba kaza kaza me yasa to ba za ku gaya mana ba ana masa dariya dan kai da dai dan kai da dai dai dan kuma ba shi ruwa to Allah saka da alheri a cigaba da aiki a cigaba da aiki shikenan community ya fi mai anguwa community in suka zauna suka rubuta takarda suka ce ba su yadda ba sun ga ana kaza ana kaza to za ga ana kiran su a zauna a tattauna da su yaya kuke so yaya kaza kai ka daina wannan abu community ba sa so komai an sutale to an sutale sarakuna ina malamai duk mai hankali ya san ku ba a ma fa magana ku kwata-kwata ba ku kaya kirga ku ba. Iyakace kawai wanda suke ganin suna ɗaukan ku ne matsayin malamai wuce matsayin bokayi. Ka gaya wa Allah mu ci zaɓe. Me kuke so in muka ci zaɓe za mu yi maku. <laughs> Wallahi malam matsayin bokaye suke da shi. Duk wannan fige wanda daƙe wanda turje wanda Kayan mun matsayin ka ciki ba ka da shi kai wannan dan siyasa ai ya tona asiri ina ce san Allah ya bakin bakinsa ce au ta yanzu a ce ku ne ma dai yan siyasa ma malama mu yan siyasa ya mu koma gefe muna kallon ku ne ma yan siyasa sai abin da kuka ce sai wanda muka ce za mu zaɓa sai wanda muka ce shi ne ku ne mafako makomi ku za ku samu ba mu za mu saku ba dama asalan an san mu muke saku komai mu ce muku ga abin da muke bukata mu ce ga abin da muke to amma yanzu kun ci ganye kai wannan ɗin tarihi Nije a ƙarshe ce ce ce to eh, menene ma ne wata magana ita mai ɗan ɗaci yace to kana ja mu haɗa kai ko mun haɗa kan ko rana maganin zawo amma bai faɗi wannan ba sai wa kanta amma lisanul hali na faɗi kun haɗa da dafa goyi dafa abin da na yi muku ka san dai bana bana izala ni ba dan izala ba ba kwata kwata ni din tsirika na kaza amma tun da ina son a haɗa kai da kuka zo ƙasata kuna sun za ku yi taro a ƙasata na ba ku dama in ɗauki yin komai da kuka taron kuma haɗa kan shi ne yanzu ku zo kuna mana magana kaza kuna mana magana sai sai an jima sai an jima ka san ta'aziyya ne bai kamata da ba bai kamata ka sai an jima sai an jima sai an jima aka biyo sa ka rakoshi sai dai a ɗan ba su wasu abubuwan ne ma hukukan istisna'iyya kalma abidi <laughs> gashi na kalma da kalma irin wurin bauta shi ne fa matsayin mu fakke na wannan dan wurin mu yi zaɓe da shi wurin bauta shi ma in ba za mu shiga abin nan ba wal madarisi makarantu ma an fara da su tunda an ce babu karatun allo an rushe karatun allo an rushe karatun kaza su ma ko can ciki in ka je ka je ka duba yan baya su a tsambali wannan a fige wannan a yaye wannan a wane ne wannan kusan yan wasu tsiraru ne a ciki boko shi ya fi yawa a ciki alkhasayan eh? ana tunani amma amma cire an yayin canje canje ko ba nan za ga akwai canje canje an riga an zartar ne farga jaji ce fa an riga an zartar ne fa fargar jaji ce shi ma sai da aka fargar ya gani sai da aka zartar ya gani hmm? ban ji ba cire eh, in ma ba a rufe ba an fifige tun da kamar yadda lokacin gudu ba ko gudu jonathan aka taso za a rufin gaba daya in ba za a me amfanin ku ku zo ku faɗi amfanin da kuke bayarwa a ƙasa mai hmm? doki ya koma kuturu ai tun da aka riga aka ga jamhuriya ya ƙarya ta ƙare kalma'abidi ma'abidi wal madaris al-khasati biha dan dai abubuwan da suka kawo wa da malaman malam malaman malam mutum yanzu yana kawai ya fi masa dan dama dama to ko da yake alhamdulillah muna ganin ga wasu da kauyen sun biyo mu mu zo mu koya musu abin da muke koya musu amma muna gaya muku daga nan ku haɗa karkitan koma kauye wa ba'dul kakku da mu da za mu mutu nan insha Allah za mu nuna muku yadda ake mutu Allah kuma ba mu iko ko ga kun mutu mun mutu ba abin da muka bar mu wa ba'dul marakizi sashin da wasu yan cibiyoyi allati yumakkanuna fiha min nishadin dini wanda za ba su kaddaman nishadin addini mahaduda addini za ku amma da iyaka ga shari'a musulunci ana yi ga shari'a ko amma babu ba ba maganan haddin zina ba maganan yanke hannu ta jinayatu gaba ɗaya babu su ala ragami min annaha anzumatin qa'imatun ala mabadi'i ilmaniyya duka tsari ne an gina shi akan ka'idoji ba addini gaira nasaraniya in ba ki san shi ba duk da shi ne demokradiyya kiristanci kawai ake ginawa amma duwalul tika ya ishe ku ya ishe Mm.